da kuma a daidai wannan lokaci muke fara wannan zama da yi masa sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu tambayar mu ta farko a cikin wannan shirin ta fito ne daga Nasiru Sakkwato Rima mazaunin Katsina da ke cewa malam wani wanda ba musulmi ba yana bi na waɗansu kuɗi naira bakwai tun suna da daraja yau shekaru ashirin da biyar kenan ban bashi ba yanzu na ji zuciyata tana jin tsoron Allah ina so in mayar masa shin naira bakwan zan bashi ko kuwa zan ƙara masa ina tsoron kuma kada in zo ƙara masa hakan ya zama kuɗin ruwa daga nasiru sakwatarima mazaunin katsina to abinda malamai suka ce akan kuɗi fulus wanda ba karfe ba ba zinari ba domin shi zinari yana tafiya ne da darajarsa zamani ko lokaci ko yanayi ko shekaru baya rage masa kima amma abinda da yake polus irin wannan kuɗi ka karba irin wannan lokaci shekara 25 naira bakwai ba karamin kuɗi ne da za a sai abubuwa masu daraja da su ba abinda malamai suke cewa akan irin wannan shine za a duba kimar abin ne menene yanzu wanda naira bakwai take siya a wannan lokaci in yanzu ne kamar nawa za a siye da shi sai dai a duba kima Don ka bashi naira bakwai yanzu ai ka cuce shi kai ma ka san ka cuce shi domin naira bakwai a lokacin da ya baka ita ai abubuwan da ake siya na naira bakwai masu kima ne to sai a tambayi wani da ya sai wani abu na naira bakwai a daidai lokacin wannan abin yanzu nawa ake sai da shi to irin wannan kima za ka bashi shi ne baka ƙara masa komai ba darajar sa ka bashi to da haka ai maganan dama ƙarin kuɗi ba ana nufin ƙara kuɗin farashin ba ana nufin cewa kimar kuɗin so da haka kimar za ka bashi amma idan kuɗi ne dama ku karɓa na bashi ne kamar da wasu malaman suke gani a bashi aka yi na kashewa to saboda haka wannan zaka bashi daidai wannan kuɗin zaka bashi na kashewa saboda haka yanzu naira bakon zaka bashi tunda ya baka ne dama ka kashe amma abin da aka baka kase wani abu na juyawa don akwai banci tsakanin abin da ake kiran alqardul istihlaki wal qardul intaji alqardul intaji abin da aka baka ka juya watakila ya baka ne ka sai fili ga filin na miliyoyin kuɗi yanzu ka ɗauko naira bakwai ka bashi ai ga wannan juyawa kai saboda haka ko dai ka ɗauko wannan abin da ka siya in akwai shi ku siyar ku raba kuɗin ko kuma ka bashi abin da yake kima daidai da wannan abin a lokacin amma idan ƙaradun ne istihilaki wato baka yi kai wa ka magani ko ka kashe wani bala'i to wannan baya karuwa shi iya adadinsa ake bayarwa saboda haka naira bakwai ne a kanka naira bakwai kawai za ka shi wannan ne bayanin da malamai suka ke na akwai masu ganin aiwa abin kima tun da plus ne plus kuma yana caccanzawa sabanin zinare wanda shi zinare yana nan a darajarsa yanzu da a ce gwal ka karɓa a wancan lokacin ka bashi gwal din yanzu daidai nauyin wannan abin ai da miliyoyi zai sai da shi misali a ce gwal din naira bakwai ne ya baka yanzu dole nauyin gwal din za a duba ka maido masa da wannan gwal din wata shi kuma in ya tashi sai da gwal din kima gwal din za ta tashi ashe kaga plus abu ne da yake canzawa shi yasa malamai suke ta sabani akan yadda za a yi mu'amala da fulus saboda irin waɗannan matsalolin na'am karam kalla ali mk darma yana tambaya ne cewa tsakanin sadaka da kyauta wacce ce kan gaba a wajen lada sannan kuma yadda aka tanadi waɗanda za a baiwa zakka su ma sadaka da kyauta akwai waɗanda ake so a baiwa to zakka dai ita ce sadaka ita ma zakka nau'i ce ta sadaka ita sadaka an kasa ta kashi biyu akwai sadaka ta wajibi akwai sadaka ta mustahabbi sadaka ta wajibi ita ce zakka din da duk wani wanda ya zama wajibi ka bashi wani abin da zaka bashi dan tausayi ko dan yana karkashin ka to duk ana kiransa sadaka ta wajibi innama sadaqatu lil fuqara'i kaga nan Allah ya kirawo ita kanta ma zakka din sadaka khuz min amwalihim sadaqatan kaga an kirawo zakkar gaba ɗaya sadaka haka nafaka da mutum zai wa ƴaƴansa da matansa da iyalinsa da an kira shi sadaka saboda abu ne da ya zama na tausayi zaka ba mutum dan kana tausaya masa kuma dan yana binka wannan haƙƙi ita kuma kyauta ana yin ta ne dan girmamawa ba tausayi ke sa ai kyauta ba girmamawa ke sa ai shi yasa zaka ga an yi wa annabi kyauta amma ko baya cin sadaka kuma kaga an yi wa gwamna kyauta an yi wa malami kyauta babban mai kuɗi ma da ya fi kowa kuɗi a garin sai ya je wani guri a yi masa kyauta ce kaga kyauta ba dan tausayi dan girma ne ita kima ce da girma ke sa ba mutum kyauta kafi karfin abin amma ana son a nuna ana kaunarka ana girmama ka sai ka ji an ce gwamna ya je wani guri an bashi alkur'ani ko an bashi babban riga da ya ciki da hula ko an bashi wani fulo ko wani abu na al'ada ko na gargajiyar garin kaga wannan girmamawa ce amma ba za a ce ga gwamna ga sadaka ba ba za a ce wa sarki ga sadaka ba ba za a ce wa babban malami isasshe ga sadaka ce ga kyauta Isa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cin kyauta amma baya cin sadaka mai bambancin su saboda sadaka ana bawa wanda za a tausayawa ne kuma ita sadaka akan fitar da ita dan ta tsarkake dukiya daga datti da kazanta ita kuma kyauta ana yin ta ne dan girmama wanda aka yi wa sadaka annabi sallallahu alaihi wasallama yana karbar wato kyauta amma baya cin sadaka lokacin da Salman al-Farisi ya musulunta an gaya masa daga cikin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai gane shine annabi in ka bashi sadaka baya ci sadaka sai yazo ya miƙo dabino ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga sadaka sai annabi ya ture ya ce sahabbai ku ci nan ya gane alamar shi annabi ne aka ce amma an kyauta kai masa zai karba da haka da ya dawo da dabino kashi na biyu sai ya ce annabi ga kyauta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya ci kuma ya ba sahabbansa aka ce makusa kuma akai tambarin annabta a bayansa da ya ga tambarin nan da na yi runguma annabi sallallahu alaihi wasallam shiga addinin musulunci hakan mun duba hadisin barira an ba ta kyauta ta akuya ko ta tinkiya ta kawo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aka dora sanwa annabi ya shigo ya ga ana dafa nama ya je kintsa yana jira a zubo masa nasa sai aka kawo masa abincinsa ba a zubo masa irin wannan naman ba sai ki cewa ban ga tukunya tana zababbaka da nama akai ba alam ara burmatan fiha laham suka ce ai wannan nama ne da aka bawa barira sadaka kai kuma baka cin sadaka sai ce laha sadaka wala na hadiya kaga ya hada su laha sadaka wala na hadiya ita da aka bata ita aka bawa sadaka amma ita da ta kawo gidan annabi ai ba sadaka ta kawo ba hukuncin ya canza ita kyauta ta kawo matan annabi sallallahu alaihi wasallam don girmamawa da aka yace da sun bashi ya ci kaga an gane hukunci kenan yanzu in aka ba wani sadaka shi sadaka ya karba kai kuma yazo ya baka da niyyar girmamawa to yanzu hukuncin ya canza daga gare shi zuwa gare ka daga wanda ya bashi kuma zuwa gare shi saboda haka sadaka tana da layinta ita ma kyauta tana da layinta dangane ga lada kuma ya dangana ga abin da shi abin ya amfanar saboda haka yanzu mutum yana cikin wahala da yunwa da tsanani ka bashi kudin kuɗin ya je ya kawar da musifar da take damunsa ai ya fi ka juya kuɗin ka sai wani turare da za ka yi wa wani babba kyauta da shi don shi wancan dama don ka girmama shi ne ba bukatar abin yake ba shi ko wannan don ka tausaya masa ne watakila yana cikin wahala zai iya fita sakamakon wannan alherin da ka masa na'am to Allah ya saka da alkhairi amin za kuma mu je ga tambayar da ke cewa assalamu alaikum shin malam idan mutum ya rasu aka zo za a yi masa sallar jana'iza ina za a fuskantar da shi liman zai kalla ko kuwa alƙibla ko kuwa sama daga lawal ibrahim ƙetare jihar katsina to idan za a wa mutum sallah za a ajiye shi ne irin yadda ake ajiye shi idan an sa shi a kabari kansa yana kudu kafarsa tana arewa fuskansa tana fuskantar gabas tare ka tokare shi ake haka ya kalli gabas wanda shine maganar da tafarin jaye kuma ita ce abin da aka fi aiki da ita saboda haka shi liman ya tashi zai tsaya idan mace ce zai tsaya a tsakiyarta idan namiji ne kuma zai tsaya daidai kirjinsa saboda haka wannan shine abin da ya tabbata amma mafi yawa yanzu na ga gawaki sama suke kallo ba a dan jirkita su din haka su kalli gabas sama suke kallo kuma wannan ba shine abin da ha'u suka firin jayawa ba wato irin yadda za a saka shi a cikin kabari haka za a saka shi a makara din yawwa irin yadda za a saka shi a kabari haka ya kamata a saka shi a makara in za a ɗauka ne kuma sai a sa shi ya kalli sama ya rigingine saboda zai fi daɗin ɗauka amma in an zo sallah a samu wasu su ɗan kaskata shi ya kalli gabas na'am malam sai kuma mai cewa yana so ka yi ƙarin bayani akan waɗansu manya-manyan zunubai guda bakwai da musulunci ya hani da su daga amina aliyu to wannan hadisi ne ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ko nisanci manyan zunubai guda bakwai masu halakarwa sai sahabbai suka ce waɗanne ne wannan zunubai guda bakwai waɗanda suke halakarwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haɗa Allah da abokin tarayya shine na farko wato aikata shirka na biyu tsafi na uku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙin shari'a na huɗu cin riba na biyar cin dukiyan marayu na shida mutum ya gudu a ranar da ake kwami aka gaba da gaba da makiya addinin musulunci ana kare musulunci ko ana yada shi mutum ya juya ya bada baya ya daina ko ya gudu ko ya ji tsoro alhalin su makiyan sun tsaya su tsayin daka suna yakar musulunci su ko masu addinin su gudu su bar shi to wannan shi ma yana cikin abubuwa masu halakarwa shine na shida na bakwai shine kage da ɓata suna da ƙazafi ga katangaggun mata ga falallu muminai a ce mace kamammiya ce mai mutunci ko mutum kamamme ne mai mutunci haka kawai wani ya shiga ɗaki ya ƙirƙiro ƙage ya zo ya masa ƙage don ya ɓata masa suna ko don ya zuba masa da mutunci to wannan yana cikin wato mugayen laifuffukan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa guda bakwai to waɗannan su ne bakwai ɗin amma shi al-imamu zahabi ya tattara su ya lissafa su har ya kai su wajen guda saba'in in mutum ya karanta littafin alkaba'ir na al'imamun zahabi zai ga waɗannan wato manya-manyan zunubai guda saba'in ko karanta azzawajir zai ga shi ya kai su ma wajen ɗari da goma mugaye laifukan da suke halakarwa mai wancan littafi ya kai su ɗari da goma. Na'am. Mai wannan tambayar kuma Allah ya gafata malam cewa yake yi menene hukuncin shagube ne? Yace zai iya yin shagube ɗin ga waɗansu ma'aurata da ya gani ba sa yin sallah amma suna cewa su musulmi ne ya ce ya halatta ya musu shaguban kamar ya ce bambancin musulmi da kafiri dai shine sallah ta a wannan ba shine shagube ba wannan wa'azi ne shi shagube ko jirwaye mai kama da wanka mutum kake so ka zaga amma ta yadda sai yana da hankali zai gane zagin ake wato so kake ka ci mutuncin mutum ko ka wulakanta shi amma kuma ba ka so ka fito da abin karara don watakila fito da abin karar zai sa ɗauki mataki na shari'a to sai mutum ya amfani da ƙwarewa harshe ko ya amfani da wani wayo ta hanyar cin mutuncin wanda yake so ya ci mutunci ba tare da wancan ya gane cikin sauƙi ba amma jewa jama'a za su gane da shi ake kawai misali mutum suna faɗa da wani sai kalle shi ya ce to idai na gode wa Allah da bana sata to kaga akwai abin da yake nufi na me za ka zo ka yabi kanka a gaban wani da rashin sata in ba kana zargin shi sata yake ba baka ce alhamdulillah ni na gode wa Allah da ban taɓa yin kaza ba kaga wancan ya taɓa yi da shi ake duk wannan yana cikin shagube wani su zo suna faɗan magana da ɗayan bayi ya bai ce zo mu je kawai kai ta ce min ni mutumin banza ne ina kaza ina kamar misali wani ya ci dukiyar marayu so da haka sai wani ya ce zo mu je ka kama ni da faɗa a ce amma kai baka da mutunci baka da kirki wallahi yanzu yara marayu in a mutu a basu ka cinye musu dukiya yanzu kana ga wannan zai isa kai kwanciyar kabari wannan ba bala'i ne a gare ka ba ko yaya ka gani wa ne? to kuma shi ya cin saboda haka waɗannan malamai suna kiransa izina idan wani laifi ake so a faɗakar da shi wannan to ana kiransa izina an ce wata rana al-imam ahmad ne ina jin wasu kuma suna cewa al'imamu shafi'i ne da abokinsa suna yara suna neman ilimi sai suka tarar da wani tsoho bai iya alwala ba yana face-face yana jika kafarsa kawai je ya sallah baya kiyayewa suka ce to wannan tsoho in muka ce za mu koya masa alwala alhalin mu muna samari shi yana tsoho ca zai mun masa rashin kunya kuma dama abin da ke faruwa kenan in ba Allah ya tsoho da rahama ba da ya ka ganshi a gaban saurayi yana ɗaukan karatu hakanan uh, makoci ya zo wajen makocinsa ya ɗauki karatu hakanan wa ya ɗauki karatu a wajen ƙaninsa wato duk wani mai girma da wuya ka ga in ba Allah ya taimake shi ba ya aje girman ya zo ya ɗauki ilimi shi yasa ma ke cewa la ya ta'allamu la ilma mustahyin wala mustakbir mutum biyu ba sa karatu da mai jin kunya da mai girman kai saboda haka wani sai an yi amfani da hikima to sai suka ce mu je gaban tsohon can mu nuna bamu iya alwala ba mu muna so mu koya ne dan shi ya koya zaka da aka zo gabansa suka kama kai me kuke yara wallahi an koya mana alwala ne a makaranta ni na ya ce ba haka bane yayi na ce ba haka bane shine muke so baba ka raba mana rigima ni zan yi alwala shi ma zai yi ka ga waye fi iyawa a cikin mu kowa ya alwala mai kyau tsoho yana kallo yana aunawa da tasa kaga ya gane sai suka ce baba a cikin ni da shi wa ya iya alwala sai ya ce dukun iyani iya ni ne ban iya ba saboda haka tawa zan gyara kaga tsohon ya fahimci cewa sakon shi ake isarwa so akwai lokacin da za a zo a yi wani abu a gaban mutum don a faɗakar da shi ta hanyar hikima wataƙila an masa keke da keke ba zai karɓa ba saboda mai girman kai ne ko babba ne ko ana jin nauyinsa ko yana gaba a isa ba to sai a amfani da wata dabara a faɗakar da shi shi ake nufi kamar yadda annabi yake cewa innahu jibrilu atakum yu'allimakum dinakum jibril ne zo ya koya muku addinin ku ashe wannan duk abin da aka shirya a hadisi na bicin arba'una nawawiya ba wai jibril ya zo a matsayin wanda bai sani bane ya sani shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sani amma tunda ba wanda ya tambayi annabi waɗannan abubuwan kuma ana so a kawo su a sigan tambaya don su zauna a zuciyar sahabbai sai jibril ya zo eh, rajulun shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi sha'ari la yura alaihi asaru sarfari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa duk kaga ashe jibril ne ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama anil islami anil imani an asharatu sa anil ihsani di ya bashi amsa kaga sai da ya tafi ya ce kun san me tambayan nan ya ce a ce jibril ne ya zo sanar da ku addinin ku saboda haka idan mutum bai san addini ba kuma ana ga koya masa kai tsaye zai wahala to ana iya shirya wani abu shi ake nufi wannan ba laifi bane shi bambancinsa da shagube da jirwaye mai kama da wanka shi so ake a zage shi ko a ci mutuncinsa amma idan dabara akai a karantar da shi ko a ja shi wajen karatu ko a shirya wata matsala da ta shafe shi dan ya ji ko ka yi tambaya ba kai ta shafa ba wani ta shafa kan wallahi ni babban matsala ta shine na taɓa cin dukiyar maraya to kuma abin yana damuna saboda na san hadisai da ayon alkur'ani da maganganun malamai da suka yi magana akan hatsarin cin dukiyar marayu wace irin nasiha malam zai mun da ire-ire yana waɗanda suka faɗa a matsala irin tawa domin mu tuba ga Allah to kaga wani dama shi ake nufi shi ɗin ya ci yayi shiru ko bai tambaya ba to in ya ji an ba da fatawar sai ta amfane shi shi kuma wancan dama yayi ne dan ya amfanar da wancan to wannan babu laifi a cikin yin haka na'am to Allah ya saka da alkhairi sai kuma wani bawan Allah da ke cewa kalla an waye gari yau musamman ma dai a gun Hausawa kalmar wallahi tallahi tana da sauƙin faɗa ko kuma ana yawan faɗarta to haka ma kuma sai ka ga wasu iyayen yanzu nan sa cewa yaro shege tsinanni shi ma yana da sauƙin faɗa waɗannan abubuwan guda biyu mai malam zai ce da masu faɗar irin haka to wallahi tallahi kashi kashi ce akwai wadda ta zama ba ma rantsuwa mutum yake nufi da ita ba kawai ta zame masa al'ada ne a baki komai zai faɗa sai ya ce wallahi tallahi wallahi tallahi zan tafi wallahi tallahi zan zauna wallahi tallahi na dawo wallahi tallahi na yi kaza shi ba ma rantsuwa yake nufi ba kawai ta zame masa al'ada ne akwai abin da zaka ga wani ya saba da wata kalma a cikin maganganunsa sai kai ta tsinta kalma iri ɗaya yana ta maimaita ta har ta zame masa jiki saboda haka irin wannan malamai suka ce shi ta ce ake kira yashishiyar rantsuwa saboda ba a riga an kulla ta ba amma idan mutum wallahi tallahin da yake faɗa duk yana nufin rantsuwa yake akan zai yi wani abu ko ba zai yi ba akan haka yake ta kullawa to kaga wannan ta zama rantsuwa ce mai kafara dole in yayi ta ya kiyaye ta kai yayi abin ko kuma kada ya bar abin in ko yana yi yana bari ko yana yin rantsuwan yana yi to kaga yana tara wa kansa kafara mai tarin yawa wanda kowace rantsuwa kwaya ɗaya tana ɗaukan ciyar da muskini guda goma ko yi masu tufafi su goma ko ta baiwa in an kasa wannan ai azumi kwaya uku to kaga abin da yake ta tara kansa yanzu wani ana bin sa ciyar da muskini ya fi dubu ɗari saboda rantsuwar da ya ta ƙullawa baya mata kafara kuma rantsuwa ce ya ƙulla tan kuma ya karya tan kuma ba tare da ya yi kafara ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ka rantse ba za ka yi wani abin kirki ba to in ka ga yin ya fi alheri ka je ka yi kai wa rantsuwar taka ka fara saboda haka waɗannan kalmomi ya kamata musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin tababbu waɗanda Allah ba zai kalle su ba zai magana da su ba ba za su samu rahamar Allah ba akwai mutum mai yawan rantsuwa rantsuwa musamman akan ƙarya kuma yana cewa mutum uku Allah ba zai kalle su ba zai magana da su ranar alkiyama suna da azaba mai raɗaɗi yace shugaba maƙaryaci da talaka mai girman kai da tsoho mazinaci da ka rantsuwa in mutum ta zai masa jiki shi yasa tun muna yara sai kaga ana ta tsoratar da mutum daga ƙarya a ce mai ƙarya dan wuta ƙarya zagin Allah har ma ci ake yi a tsinewa uwan mai ƙarya saboda munin ƙarya uwan mai yin ta ma bahaushe yana ga ya kamata a tsinewa babarsa to kaga wannan munin ƙarya ne saboda haka in mutum ya saba da rantsuwa har kuma ya zama yana rantsuwa ƙarya to ya zame masa jiki to yana da hatsari sosai a rayuwarsa ta duniya da makomarsa ta lahira a duniya dai komai nasa zai zama shirme jama'a za su daina yadda da shi ko ya rantse ba za a yadda ba a lahira kuma zai je tarar da nauye-nauye masu yawa a kansa wanda kuma za a rubuta sunansa a wajen Allah cewa wannan makaryaci ne dangane ga iyaye kuma da suke wa 'ya'yansu baki ko suke gaya musu munanan kalmomi hatsarin sama ya fi na wancan domin uwa tana da haƙƙi na tarbiyya kuma duk irin abin da take gaya wa ɗanta na Allah maka albarka ko Allah tsine ma duka za a yi aiki da su domin ita ce mai ɗan kuma ita ce tafi kowa kusa da ɗan duk duniya ba wanda yake da haƙƙi a kanka kamar babarka ko ba wanda ya fi kusa da kai a duniya kamar babarka in ta ce Allah maka albarka za ka ga albarka in duk duniyar nan tsine ma suke in ta ce Allah tsine ma sai ka ga tsinuwa in duk duniyar nan albarka suke sama shi yasa Allah yake haɗa bin uwa da uba da tauhidi haga tauhidi haƙƙin Allah ne amma sai Allah ya ce wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana anushkurli wal walidayka haka iyaye in suna tsinewa ƴaƴansu ko suna faɗa kalmomi ki ce shege ne ko lalatacce ko mutsiyacin ɗa ko tsinanne ko ka gani ko Allah wadaranka ko baya jin magana ko wannan yaro hatsabibi ne ko wannan yaro karkatacce ne lalataccen yaro tsinanne mara albarka duk abin da uwa take faɗa to idan ya faɗa wa kan yaron ta dace da lokacin da ake amsa addu'a to za a tsine wa yaron za a lalata rayuwarsa kuma ita za ta fi kowa baƙin ciki da asarar ɗan da ta yi zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku yi wa kanku mummunan addu'a kada ku yi wa ƴaƴanku mummunan addu'a da iyalanku kada ku yi wa dukiyarku mummunan addu'a domin kada ku dace da lokacin da Allah yake amsa addu'a ‘ya'yan naku su zama tsinannu kamar da kuka nema ko kuka ce saboda haka mu gargaɗi matanmu da iyalanmu akan su daina wa ‘ya'yansu mummunan baki maimakon haka idan ɗanki ya yi abin kirki ki ce Allah ya yi maka albarka idan ya yi abin da bai dace ba ki ce Allah ya shirye ka Allah ya gyara halayenka ki dinga yawaita addu'an nan da malamai suke cewa ya kamata uwa ko da yaushe da asuba ta dinga yi wa ɗanta wannan addu'ar domin addu'an za ta yi masa tasiri kuma bakin uwa ne ta dinga cewa Allahumma barik li fi auladi wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum Allahumma ya muallima Musa wa Adam allimhu wa ya mufahhima Sulaimana fahimhum wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata wa fasala al-khitab atihim al-hikmata wa fasalar khitab da hausa ma za ki iya faɗa ya Allah ka yi wa ‘ya'yana albarka kuma ka sanya su su zama masu yi maka biyayya ni ma ka sa ni su zama masu yi mun biyayya ya Allah da ka sanar da annabi Musa da annabi Adam ka sanar da ‘ya'yana ilimi ya Allah da ka fahimtar da annabi Suleimanu ni ma ka sa ‘ya'yana su zama masu fahimta ya Allah da ka ba wa Luqmanu da annabi Dauda hikimar iya magana da zance Allah ka ba ‘ya'yana hikimar iya magana da zance, Allahumma allimhum ma jahilu, wa zakirhum ma nasu, wa fitah alaihim min barakatis sama'i wal ard. Ya Allah ka sanar da ‘ya'yana ilimin da basu sani ba, ka tunatar da ‘ya'yana abin da suka manta, ka buɗe wa ‘ya'yana ƙofofin albarka ta sama da ƙasa, kai ne mai jin addu'a, kai ne mai amsawa. Ta ce, Allahumma ni as'aluka lahum quwwatal hibzi wa sur'atal fahami wa safa zihini ya Allah ina roƙon ka sa ‘ya'yana su zama masu ƙarfin hadda komai suka ji su haddace na karatu ka sa su zama masu saurin fahimta ka sa su zama masu tsarkakiyar zuciya Allahumma ja'alhum hudatan muhtadina ghayra dallina wala mudillina Allah ka sa ‘ya'yana su zama shiryayyu masu shiryawa kada su zama ɓatattu ko masu ɓatar da jama'a Allahumma habib ilaihimul imana wa zayyinhu qulubahum wa karrih ilaihim al-kufr wal fusuq wal isyana waj'alhum min ar-rashidina ce ya Allah ka sa ƴaƴana su zama masu son imani ne Allah ka sa su ki kafirci da fasikanci da sabo Allah ka sa su zama shiryayyu uwa ta ne wa ƴaƴanta wannan addu'a dare da rana Malamin malam gode kwarai da aka samu damar amsa waɗannan tambayoyi da haka kuma muke sallama da kai assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu ga baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jiharmu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai korewa. Alhamdulillah mai sauraro shirin